Sashin Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol da kuma niyya dukkan zangon FM. Masu na'urar kwamfuta ma na iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka da muke gabatar da shi ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariyar litinin 29 ga watan biyu shekara ta 2016 da fatan an wuni lafiya. Sahaba Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri. Ga kanun labarai. Hukumomi a Somalia sun ce akalla mutane 30 a kashe a jiya Lahadi bayan da wasu tagwayen bama suka tashi a garin Baidowa. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ce duk da wasu 'yan tashe-tashen hankula da aka fuskanta shirin tsagaita wutar da aka cimma ya shiga yini na uku a siriya 'yan takarar neman shugabancin amurka a jam'iyyun democrat da republican na wani yunkuri na ƙarshe a yau litinin domin tunkarar zaɓe a jihohi goma sha ɗaya kanun labaran kenan abin ke eh, sa naira tana faɗuwa abubuwa biyu ne na farko mun zama na babu abin da muke yi da kan komi shigo da shi ake baka da dalilin da za a ce za a shigo ma da tumatir eh, kifi eh, sukari madara duk waɗannan abubuwa ne waɗanda muna da albarkatun ƙasa za mu yin su amma komi sai an shigo da shi Asimu Garba Kurfi wani masanin tattalin arziki jihar Zamfara ta yi koyi da gwamnatin tarayyar Najeriya kan kafa asusu Iraq, za mu ji dalili menene bambancin alamun kamuwa da zazzabin zika da ta malaria ganin dukansu biyu sauro ke yada su dr muhammad ladan zai ba da ansa sannan daga bisani mu kawo muku shirin ilimi garkuwar dan adam ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum hukumomi a somaliya sun ce akalla mutane 30 a kashe a jiya lahadi bayan da wasu tagwayen bamabamai suka tashi a garin baidowa 'yan sanda da jami'an karamar hukumar garin sun ce lamarin ya faru ne a tsakiyar garin na baidowa wanda ke da tazarar kilomita 245 daga mogadishu babban birnin kasar ta somaliya kuma harin farko wanda aka dasa bam a wata mota ya auku ne yayin da ake hada-hada a wata kasuwa harin na biyu kuwa wani dan kunar bakin wake ne tarwatsa kansa a wani gidan cin abinci hukumomin sun ce baya ga mutane 30 da suka mutu akalla wasu 40 kuma sun jikkata waɗannan hare na zuwa ne kwanaki biyu bayan da wasu munanan hare da aka kai a ƙasar waɗanda suka kashe mutane 25 kana wasu 65 kuma suka jikkata a mogadishin ƙungiyar al-shabab da ke ake alakantawa da alka'ida ta ɗauki alakin kai waɗannan hare babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ce duk da wasu 'yan tashe-tashen hankula da aka fuskanta a siriya shirin zagaita wutar da aka cimma a ƙasar ya shiga yuni na uku mr ban ya kara da cewa yanzu haka wata runduna ta musamman na sa ido a shirin tsagaita wutar domin kada a samu bazuwar tashin hankali da aka samu a wasu wurare ministan harkokin wajen faransa jean marc arault ya kira wani taron gaggawa domin tattauna kan yankunan 'yan tawaye da aka ce an kai hare-hare rana asabar da ta gabata shirin tsagaita wutar ta ya fara aiki inda aka samu korafi korafin cewa duk bangarorin da suka amince sun keta dokar shirin na tsagaita wuta su dai bangaren yan adawa sun yi korafin cewa dakarun bashar al sun kai hare-hare a wasu garuruwa da ke hannun su yan takarar neman shugabancin amurka a jam'iyyun democrat da na republican na wani yunkuri na karshe a yau litinin domin neman goyon bayan masu kada kuri'a a jihohi goma sha daya saboda jam'iyyun su tsaye da su a matsayin yan takarar su yan republican sun fi mai da hankali ne a kudancin kasar wanda yanki ne da ke da kashi biyu cikin uku na wakilan da za su kada kuri'a a babban zaben da ake wa inkiya da super tuesday hamshakin mai kudin nan donald trump wanda ke gaba a karbuwa a jam'iyyar ta republican zai gangami a virginia da georgia yayin da sanata marco rubio da ya fito daga florida zai kamfen dinsa a arkansas shi kuwa sanata ted cruz ya mai da hankali ne a jihar ta texas wato inda yake neman goyon bayan akalla wakilai 155 cikin 600 da suka fito daga jihar to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc shugaban iran hassan rouhani da mukarrabansa sun lashe kujeru goma sha biyar cikin sha shida a birnin tehran a zaben membobin majalisar ƙwararru mai dauke da wakilai 88 a yau litinin aka bayyana sakamakon zaben wadda ya shammaci masu ra'ayin mazan jiya ciki har da shugaban majalisa ayatollah muhammad yazdi wadda bai ga bai kai ga samun nasara ba wakilai wannan majalisa za su yi wa'adin shekaru takwas a majalisar wacce ita ke da alhakin zaben wadda zai gaji shugaban addinin kasar ayatollah ali khamenei ba ga wannan zaɓe masu kada ƙuri'a sun yi zaɓen 'yan majalisun dokokin ƙasar mawakilan mai tanda casa'in ana sa ran daga yau litinin zuwa gobe talata za a fitar da sakamakon wannan zaɓe sakamakon farko da aka fitar amma ba a hukumanci ba ya nuna cewa wasu masu neman sauyi da masu matsakaicin ra'ayi sun lashe kujeru talatin a tehran a ƙarshe a karon farko fitaccen jarumin ɗan wasan kwaikwayon nan leonardo dicaprio ya samu lambar yabo ta oscar ta jarumi a bikin karan masu sana'ar fim a daren jiya lahadi dicaprio ya samu lambar yabon ne a wani fim ɗinsa mai suna the revenant wanda ya fito a wani jarumi wanda ya tafiya mai nisa a cikin dusar kankara domin ya je ɗauki fansa yayin da yake jawabin godiya na karrama shi da aka yi dicaprio ya gargaɗi wato ya gargaɗin cewa batun sauyin yanayi da gaske ne domin a lokacin da za su je ɗaukan shirin sai da suka yi tafiya mai nisa kafin su samu irin dusar kankarar da ta yi daidai da abin da suke bukata shi ma daraktan da ya shirya fim ɗin alejandro inaritu ya samu lambar yabo ta fitaccen mai shirya fim bikin na oscar a wannan shekara ya kasance mai cike da rudani domin ana ta korafin cewa bikin baya saka sunayen jarumai bakaken fata a cikin jerin sunayen waɗanda ake so wato a karrama sai dai fararen fata kuma wannan ita ce shekara ta biyu a jere ana hakan a cewar masu korafin labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka a nan birnin washington dc to madalla 'Yan Najeriya da masana tattalin arziki ciki da wajen ƙasar suna ci gaba da muhawara kan fa'idar karya darajar Naira. Ko a ƙarshen mako ma an yi wani tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Joseph Sanusi da Farfesa Fado Tomi sun gabatar da buƙatar gwamnati ta karya darajar Naira. amma ƙasidar da ya gabatar a wani taro da aka yi a Legas a ƙarshen makon mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ya ce gwamnati tana kan bakanta na ƙin karya darajar Naira. Babangida Jibrin na da ci gaban wannan rahoto. to ko ke haifar da karyewar darajar kuɗin naira tambayar kenan da naiwa alhaji kasimu garba kurfi wani masanin tattalin arziki da kenan nan lagos abin da ke eh, sa naira tana faduwa abubuwa biyu ne na farko mun zama na babu abun da muke yi da kanmu komi shigo da shi ake baka da dalilin da za a ce za a shigo ma da tumatir eh, kifi eh, sukari madara duk waɗannan abubuwa ne waɗanda muna da albarkatun ƙasa za mu yin su amma komi sai an shigo da shi kai abun da za ka wanke bakinka sai an shigo da shi to ƙasar da ta rayu a irin wannan dole ta samu matsala sannan kuma ya zama inda muke samun kudaden kasa waje mu shine mai shi kuma farashin mai ya fadi to tunda hanyar da za a shigo babu shi to kaga kuma masu sayan har yanzu suna abubuwan da muke sayi na kasashen waje ne dole ne naira ta fadi sai lokacin da ya zamana ƙasar nan ta fara dagewa tana abubuwa da kanta kuma na biyu gwamnati dole ta daina tallafan naira domin duk lokacin da kake tallafa ma naira to kana taimakon mutane ne su ta cewa ba su sayan abu sai na kasa waje dan zai zo musu da arha amma idan ka daina tallafan naira ita za ta samu kanta matsayi kai kuma za ka lissafi ka gani shin ka sai dan najeriya ko ka sai dan waje mutane da kansu za su dawo suna sayan na gida kuma suna taimaka mutanen gida suna aikin su maimakon kullum in kana tallafin naira din sai mutane su ta sau na kasa waje domin zai zo masu da arha so gwamnati gaskiya ta daina to koya masana tattalin arziki ke ganin wannan musayar yawu da ake tsakanin masana tattalin arzikin da kuma gwamnatin najeriya dr muhammad dauda kwantagora masanin tattalin arziki ne a jami'ar bayero da ke kano kuma ya shaida min cewa karya darajar kudin naira kan takardar kudin dala amurka ba karamin illa ne zai haifar wa gwamnati ba da kuma 'yan kasa idan ka karya darajar kudin ka na farko talakawan kasanka farashin abubuwa za su hawa sannan kuma bayan wayannan abubuwa su hawa kai ba ka abin da kake fitowa najeriya ba ta da wani abin da take fitowa kasan waje tana fitowa ko ma'adinai ko wani wasu kayayyaki na sarrafawa ko musamman za a ga duk abubuwan da muke amfani da su cikin gida duk ba su fi daga waje kasu kowane lokaci muna cikin bukatan kudin kasashen waje to idan kuma ka ce ka karya daraja ga sai ka buƙaci kuɗi masu yawa kana ka shigo da wannan kayayyaki maganin wannan abu shine ƴan ƙasa kuma idan lokaci ya tafi farashin kuɗin katanka zai zo yanke maka shi hukunci to waɗanda suke can a karya za ka lura idan aka karya daraja da kashi nawa za ka karya shekara biyu da suka wuce ai an karya darajar har sau biyu to amma kuma bai sa darajar naira ta karu ba to saboda haka yanzu ka sake karyawa sai ka tambaya da kashi nawa za ka sake don kuma ka karya yanzu kuma bayan shekara na ko bayan wata nawa za a sake bukatar ci a karya to ga bisa kan wannan dalili ya sa shugaban da kuma wasu masana tattalin arziki suke ganin bai kamata a karya darajar naira ba to sai dai a cewar malam sanusi hassan wani masanin tattalin arziki yana ganin tuni aka riga aka karya darajar ta naira idan aka yi la'akari da yadda ake musayar kuɗin nairan da kuma kuɗin dalar amurka nan ba da daɗewa ba ne dai gwamnatin ta tarayyar najeriya ta ce za ta gudanar da wani taro na tattalin arzikin ƙasa abinda kuma zai shatawa kasar hanyar da za ta bi domin magance matsalar tattalin arzikin da ake fuskanta babin ya ci firamare amurka daga lagos oh, nan daban-daban. Allah Koma bayan kudaden shiga da matsalolin tattalin arzikin da Najeriya take fama da su sun tilasta wa gwamnatin jihar Zamfara mata bisan gwamnatin tarayyar Najeriya wajen kafa asusun ajiyar kudaden ta ɗaya. Kwamishinan ma'aikatar tattalin arziki da kasafin kuɗin jihar Malam Ibrahim Muhammad ne ya bayyana haka a ƙarshen mako lokacin da ya kawo ziyara a nan sashin Hausa na muryar Amurka. Ba jihar Zamfara ba ne kawai, dukan najeriya ne ita kanta gwamnatin tarayya kana jin abin da take faɗa na tunanin yadda za ta diba yiwuwar gano wasu hanyoyi wayanda ba su shahi mai ba wannan ya zama wajibi ga jihohi su ma dole su tanadi irin waɗannan hanyoyi na farko dole a ci gaba da rufe dukkan wasu hanyoyi na banna wannan yasa dole muka ɗauki hali irin na gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin janaral muhammadu buhari na abin da ake kira single treasury account an gano abubuwa da dama ta yin wannan ah, ah, mataki da aka dauka eh, na ajiya guda na aj kwarai da gaske na, na biyu shine dole a diba a cikin gida wani yanayi ne muke ciki na ganin kudaden shiga na cikin gida sun haɓaka kaga me da me yawa kaga kamar haraji mutane da dama ba su biyan haraji an daina karba to ai ba laifin jama'a bane a sai aga laifin hukuma ce hukuma tana da kuɗin mai saboda ka sai ta to ai yanzu kaga dole ta yi dole to abinda nake nufi da dole ta yi dole man da ake kuri da shi yana batun zama masiba mm. don haka dole a dibi wace hanya ce su ne muka kware dibawa kaga akwai maganar aikin gona wanda ita jihar zamfara abinda ma ke takenta shine noma abin, shine abincin kahonmu dama kamar yadda na gaya maka harka aikin gona mun samu ta wani mataki mai muhimmanci ko a kasafin kuɗin bana harkar aikin gona mu ware mata fiye da naira biliyan shida domin ganin an haɓaka ta akwai wani shiri wanda jagoran mu sanata ahmad sani rimin bakuri ya kirkiro a lokacin da yana gwamnan jihar zamfara shine na abinda mutane ke kira zakaref zamfara comprehensive agricultural revolution program zakaref shi ya sa manoma sun yi ƙungiyoyi ana taimaka musu inda hekta guda ke kusan misali mu ce buhu goma kahin yanzu a kahin a da wannan shiri yanzu tana fiye da kusan buhu 20 zuwa buhu 30 don haka wannan shiri sai gwamnatinmu a halin yanzu ta ga ya kamata ta sake nanata ko ta sake haɓaka wannan shiri domin ganin cewa wannan aiki na na na sha'anin uh, noma ya bunƙasa. Amai yaro ya tambayi noma. Bani kular zamnan bana. Amai yaro ya tambayi noma. Ji da mawan gwa dudde. Amai yaro ya tambayi noma. Ji da mawan dagi dudde. A ƙara buhun taki sani. bari mamman ko da ban noma bari mamman in rika kalmata mamman ko ban noma bari mamman in rika kwashe na mamman ko ban noma bari mamman in rika hauyata mu ije ki bari gayya ka doka na doka zani in na gaji in miƙewa wata in da noma mai dama in ta gidan mai noma Allah kawo mamman sani mamman sani gwamin noma ka to yadda mai noma akalla mutane fiye da dubu hudu ne suka kamu da cutar zika wacce sauro kamar malaria ke yadawa. Wannan cuta masana sun ce tafi illa ga mata masu juna biyu. To shin menene bambancin alamun kamuwa da zika sabanin cutar malaria ganin cewa dukansu biyu sauron ke yada su tambayar da Dr. Muhammad Ladan kenan. To ciwon sauro na zika na farko yawancin mutane da suka samu wannan ciwon ma ba su da wani alama ya alhaji. To amma na farko yawanci kasala kamar zazzabi wanda ba mai tsanani da yawa ba to kuma wani lokaci waɗansu mutanen za a ga yadda suke ganin abubuwa haka kan ɗan canza amma bayan kamar mako biyu ko uku haka sai abin ma ya wuce ba za su san komai ma ya same su ba yawanci shi yasa abin illan da ya fi faruwa shine ga mata masu ciki yadda yake samun shi ɗan da ke cikin mahaifa to shi wannan ya fi illa a kansu to ganin yanzu wannan cuta ana samun ana samun ta jima'i eh, kuma nan matan suka fi cutuwa kuma waɗanne irin matakai suka kamata a ɗauka na kaucewa a wato yada ita cutar to kafin shi kamar musamman shi ɗaya kamar zazzabin ciwon sauro da muka saba mm. wannan zazzabin mai tsanani ne yakan rika zuwa akai akai kowane lokaci sannan zazzabin yana da tsanani sun mm. ya ta zafi mm. to wannan zika din bai irin wannan To. Eh, eh. To shi wannan wannan yadda kace inda yanda yawanci yanda na mata ake samun shi yawanci wurin lokacin mutu sunna da sauransu yanda ake samun su kenan yawanci to yanda ake yada shi kenan to yawanci akwai abubuwan da zai ake yi a rinka mutu kare ko kuma ma mutum ma inda matan matan na da ciki kada su kada su yi sunna a rabu da wannan gabaki daya. A har na tsawon lokaci nawa dokta? Har ta haihu. Akwai waɗanda na ji kamar suna cewa mutum in yana shakka ko ya yi tafiye-tafiye zuwa irin waɗannan yankuna da suke da matsalar kamuwa da wannan cuta suna iya amfani da ko kororon roba ko kuma su kaucewa haɗuwa da iyali har na tsawon wata guda. wannan eh in dai matan ba da ciki amma yawanci domin in dai bayan kamar wata ɗaya ko haka shine yawanci in dai kana ka samu ciwon zai za ka so shi ne yake yaduwa amma abin da yasa ake kamar shi amfani da roba din duk wannan a kare ne amma an fi so ma domin ka san wani lokaci shi wannan roba din da wadansu irin abubuwa masu illar wannan kama da wannan to wani lokaci wani lokaci roba ai ba wani lokaci ba ta kare komai ba kullum take kare abu gabaki daya ba ya alhaji kamar eh, tara cikin goma wani lokaci ɗaya bice cikin goma haka ko ɗaya goma bisa ɗari yana yana iya abubuwa na iya wucewa ta hannu cikin wannan abin haji alhaji. Haka. Um, zuwa yanzu banda a Afirka ta kudu ban ji cewa akwai wani yanki a ƙasashen Afirka musamman Afirka ta yamma da aka tabbatar da cewa wannan cuta ta yaɗu a wurin ba. Shin akwai bambanci tsakanin sauran yankunan Latin Amurka ne da kuma waɗanda suke yankunanmu? To wannan sauran musamman wanda ke yaɗa wannan wani irin sauro ne wai Egypta you know annabi egypta sunan sauran kenan sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am co likita bokan turai a sosai dr muhammad ladan kenan aka ji da bayani kan wannan zazzabi na wato zika Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke kawo muku waɗannan rahotanni kai tsaye agogo muna cewa karfe goma da kusan minti goma sha tara na safe. A halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi ɗare to shi Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta litinin, tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Shirin namu na yau ya yi tattaki zuwa ƙasar Nijar don duba irin halin da ɓangaren ilimi yake ciki a ƙasar. Sanin kowa ne cewar ƙasar Nijar ita ma ƙasa ce da take fama da matsaloli daban-daban da suka shafi ilimi a matakai daban-daban. Mun kuma yi dace inda muka yi gamo da Katar da Malam Lawwali Mamman, wanda yake jami'i mai kula da ɓangaren ilimi a matakin firamare da sakandare a ma'aikatar ilimi ta ƙasar baki ɗaya. Ban kuma ɓata lokaci ba sai na fara da tambayar shi dangane da ire-iren matsaloli da ilimi ke fuskanta a ƙasar baki ɗaya. Da ƙwazo ƙoƙarin mushininku jama'a kiranmu nake bisa dagewa Yanzu da zaka alhamdulillah akwai su da amma yanzu gaskiya ana nana ta ƙoƙari ana son a su. Mine da matsalolin namu matsaloli dai da farin akwai kamfishin kayan aiki kamar sai ga ajujuwa ba su isa ba kamar inda inda suke zama su ɗauki jarabawa wasu ɗauki karatu da wasu kayi kare aikin yara da sai ga wannan abu sun yi karanci bayan haka nan kuma eh, mun yi zama da matsalolin kama cunkoson ɗalibai a cikin aji haka sai ga aji wanda ya kamata ɗauki kamar mutum ɗalibi arba'in sai ga an samu kusan ɗari a ciki to bayan wannan kuma akwai kamar rashin isasshi eh, malaman makaranta na ko wani bisa ga wani wurin ma san ko sun yi karanci ko kuma ce babu su sannan bayan wannan an yi zama kuma da matsalolin kamar rashin ingancin malaman makarantun wato horon da suke samu ko kuma horon nasu wanda suke aiki da shi bai karya karya ba don ka kowanne maza rashin ingancin eh, malaman makarantun bayan wannan akwai kamar karancin albashi a lokacin nan kama malaman makarantu albashin nasu shi ma bai taka karya karya ba to ba matsalolin kuma akwai matsalolin kamar yajin aiki da ake yi da ɗalibai da su masu su a ta yajin aiki akwai matsalolin kama a ce wato mata akwai wuri wuri inda kama a ce mata ba su samun su je makaranta da dai sauransu a matsalolin da yawa ne malam yusuf a kamar yadda ka fara cewar an fara samun canji wani irin canji aka fara samu a fannin wa'innan matsaloli da ka lissafo canji dai gagarumin canji akwai wata wani kodiri da shugaban ƙasa ɗauka wanda ya bullo cewa yaro aka haifi tun da kai hausa zuwa yau har ke zuwa shekara goma sha shida za a karatu kyauta kenan gwamnati za ta ɗauke nauyin karatun yara tun daga shekara ɗaya har zuwa goma sha shida don wannan shine babban mataki wanda ya sa ya zama kamar ginshiki wato yanda abin ke ta yanzu ba na zan ta akwai karancin eh, kamar kayan aiki da azuzo yanzu in ka shigo birnin yamma da duk ƙasa baki ɗaya kana ganin lalle azuzuwa ana ana ta gini suna ta fitowa daga cikin ƙasa don ku gwamnati yana ne yana kokari turu wajen gina aji aji hakan ga na inda ya ke shiga su dauki karatu wannan wurin zama tabul tabul kin ga na a zauna a yi karatu su ma ana ta yi abin eh, ɗaukar karatun kuma kamar su wanda muke ce maka yana da liburori yan shekarun da ba taba raba liburori kama yan shekarun da na ba don ka yara suna samun sosai kayayyaki wanda suke masu don kwaki ba su dama su ɗauki karatu ba tare da wata matsala ba bayan wannan wato akwai kama wajen fannin malaman makarantu yan shekarun gada suka kama shekarar gada nan baya zuwa shekara zuwa hudu nan wato dubunnan malaman makarantu ne aka ɗauka to duk shekara sai an ɗauki dubannan malaman makarantu za su cika gurbi wato inda babu nan a kai inda ba su kai karanci kuma a ji a cika karancin to lalle kusa wannan fannin gaskiya eh, gwamnati na kokari ko ina cikin ƙasa in ka shiga kana ganin sabon azuzuwa da ake ta gina da taimakon gwamnati da taimakon abin na arziki don kuwa wannan matsaloli ne wanda Allah ya dan suka suna bayan mu wato bayan wannan akwai wasu wata makaranta da ke gare mu nan ya mai mai kula da horon malaman makarantu da wani zuwa lokaci da an tsaida malaman wanti masu tafi koya karatun ba su da horo kake to lalle da kokarin wannan gwamnati da waga ministan samu wannan madam cikin gada ta hau an sake buɗe wannan makarantu ya kasance duk da makarantun da ake dauka yanzu malamai ne wanda sun samu horo cikakke kuma ta wasu alkawalin duk wanda aka yi ma wannan horo direct za a ɗauka aiki suna nan duk ana da ɗauka su aiki kuma horo yana ci gaba bayan wannan eh, kamar wajen albashin malaman makarantu lalle an ka ɗauki an shekarun gana baya malaman makarantu sai gaskiya alhamdulillah lalle kai an harkar albashi sai an samu cigaba sosai to bayan wannan kamar na yi mazancan fannin yajin aikin ma'aikata da abin yanzu in ka lura nan dai Nijar an jima sosai baka ji ba an ce malaman makarantu suna yaji ko kuma ayyukan sun hito ana ta wani zanga-zanga saboda wasu da kenan to lalle wannan ya tabbata ne saboda eh, kamar yadda aka ɗauko abin na tattaunawa da ma'aikata don ku gwamnati ya mai da hankali wajen tattauna da malaman makarantu sai ya san matsalolinsu. Masu sauraro iyakacin abin da yau ma ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu. Za mu ɗaura daga inda muka dakata. Yanzu a madadin lawali mamman da sauran abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da Julie Lazarus Gresham wanda ta bada umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. To a gaida Malam Yusufu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC agogo muna cewa karfe 10 da minti 25 na safe, 4 da minti 25 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, wato 3 da 25 agogon Ghana. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayu da ku aiko mana ta email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Garba na Kwallo a Jaura jihar Jigawa wanda ya ce al'ummar jamhuriyar Benin ina muku addu'ar Allah ya sa ku gudanar da zaben kasar ku lafiya ba tare da wani tashin hankali ba sai kuma wasikar malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri wadda ta ce gano ma'aikatar bogi da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi ya yi daidai alama ce ta samun nasara da fatan za a cike guraben su na da suka dace shi kuma malam usain dango ta karasuwa daga jihar yobe cewa ya yi salamu alaikum voa hausa tabbas komawa zagaye na biyu da hukumar zaben ƙasar nijar ta yi 'yar manuniya ta nuna cewa akwai magu-magu cikin wannan zaben don haka nake kira ga hukumar zaɓe da ta tsaya tsayin daka don gudanar da zaben gaskiya domin gudun jefa ƙasar cikin rudani wanda zai sa su yi da na sani daga baya in kunne ya ji gangan jiki ya tsira Allah kawo ƙarshen rikici tsakanin Fulani makiyaya da manoma a jihar Benue da ke Najeriya saboda Kabiru Jan ya kware a Najeriya sai kuma sakon Mansur Almugumal wanda ya ce salamu alaikum muryar Amurka yau zan yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari akan warware alkawarin da ya yi na biyan naira dubu biyar ga matasan da ba su da aikin yi a najeriya alhalin ya yi ma ƙasa alkawari a lokacin da yake yakin neman zaɓe sannan kuma ya tabbatar mana da cewa ya saka kuɗin a kasafin da ke gaban majalisa a yanzu sai kuma hassan muhammad binaci daga unguwar magajin garin sokoto wanda ke salamu alaikum muryar amurka ku bani dama na isar da sakona ga hukumar hana fasa kaurin kaya ta ƙasa reshen jihar sokoto wato Custom a bisa makafan matakin da suka ɗauka akan wani direban bas ɗin shinkafa a ƙaramar hukumar mulkin gwadabawa ta jihar sokoto inda suka bindige direban bas ɗin har lahira mai suna malam lawali gwadabawa ba tare da wani takamaiman laifi ba don haka anya wannan ita ce hanya mai bullewa gyara kayanka dai bai taɓa zamowa sauke mu raba sai sakon karshe wanda fito daga ali usman taka lafiya birnin kebbi wanda ya ce yan adawar jamhuriyar niger allah ya baku ikon amsar goruba a hannun kuturu idan aka zo zagaye na biyu na zaben shugaban kasa to ma da lama aro ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku hukumomi a somaliya sun ce akalla mutane 30 an kashe a jiya lahadi a bayan da wasu tagwayen mamamai suka tashi a garin bindowa yayin sanda da jami'an karamar hukumar garin sun ce lamarin ya faru ne a tsakiyar garin na bindowa wanda ke da tazara kilomita 245 daga mogadishu babban birnin kasar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin ya ce duk da wasu 'yan tashe-tashen hankula da aka fuskanta shirin tsagaita wutar da aka cimma ya shiga yini na uku a siriya mr ban ya kara da cewa yanzu haka wata rundunar ta musamman na sa ido a shirin tsagaita wutar domin kada a samu bazuwar tashin hankalin da aka samu a wasu wurare yan takarar neman shugabancin amurka a jam'iyyun democrat da na republican na wani yunkuri na karshe a yau litinin domin neman goyon bayan masu kada kuri'a a jihohi goma sha ɗaya saboda jam'iyyun su tsaye da su a matsayin 'yan takararsu su 'yan sun fi mai da hankali ne a kudancin kasar wanda yanki ne da ke da kashi biyu cikin uku na wakilan da za su kada kuri'a a babban zaben da ake wa inkiya da super tuesday To a gaishe ka masu aro abin da ya sawa kenan cikin shirin halin yanzu sai kuma can ba sha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin labarin wasanni. Kamin nan a madadin Mahmud Lalo wadda ya tani gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam Wagner da ya rika mata a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Shin kun san hanyoyi da za a inganta zaman aure? To kada ku zakuɗa ga shirin yau da gobe da amsa.